yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha bakwai ga watan Maris. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jumrau. Filin matasa masu basira na tafe da wani matashi dan jaridar daukan hoto. Da farko dai suna na Sani Muhammad mai katanga. kuma ibrahim ne ya bani shawara yake ya kamata tunda na iya daukan hoto in zama hoto journalist sai kuma filin da fadafe yau ma halima abdullahi na tare da malama nafisa gashi kuma ga dukkan alamu ta tanadi kayan girkin da za ta yi mana a wannan rana. Za a yi jalof ɗin taliya ne. Wato da fadukan taliya. A zauren matasa za ku ji ƙarashin tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da matasan nan masu aikin gyara da saye da sayarwa da waya da saye da sayarwa da waya a kasuwar da ake kira GSM Village a Kano. tun daga lokacin gwamnatin shekaru har yanzu wutar lantarki ba taɓa shiga gunnan ba ko na minti da domin cikin ma akwai wanda suke tafiya amerika dan bincike kawai to haka yake sai kuma kar ku manta zamani ya kawo mu lokaci yayi da ake cewa za a yi aikin jarida da kuma sana'a a samar da kuɗin shiga har ma a sama wasu ayyukan yi dole ne kowane ma dan jarida ya samu eh, ya samu wannan tunani a ransu saboda tsarin aikin jarida yadda muka san shi a yanzu gaskiya ya kusa ya tafi ko ya fata ma gaba daya daga ƙarshe za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya ku kasance tare da mu domin jin duka wannan a cikin shirin yau da gobe. farko ga filin matasa masu basira kuma masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. Da farko dai suna na Sani Muhammad mai katanga kuma an haife ni a Giginyo a 1975. Na yi makarantar firamare a Giginyo Special Primary School daga nan na tafi Kawaji a JSS 2 aka buɗe makarantar Taroni Secondary School sai muka koma na yi eh, science and technical daga nan na tafi technical college kano nan wadda take a kofar nasarawa after na gama technical college a 1994 na wuce federal college of education technical bichi inda na je na yi eh, electrical electronics na gama 1999 to after na gama fce ban ci gaba da karatu ba sai Allah ya haɗa ni wani kamar wa a wuri na shi ya introdusan ina to harkar photography inda muka fara harkar studio da shi Salisu Baso shi ma yanzu photojournalist ne yana aiki tare da Kano State Government House daga nan sai Allah ya haɗa da marigayi Tijjani Ibrahim darakta ne a harkar fina-finan Hausa ya janyo ni cikin harkar still da sana'a da nake na photography na fara tare da su wurin 1999 lokacin da aka introducing harkar hausa film a arewa a nan kano daga nan a hankula muna tare da su still sai a shafa murnai barke wanda yake yanzu shine edita na jaridar rariya ta hausa wanda lokacin yana tare da yana aiki a mujallar fim wata mujalla da ibrahim shema yake yake yi ta wadda take covering activities na 'yan hausa film eh, um, film magazine ana ce mata film magazine mujallar hausa film na fara da su inda nake tsakakan musu hotuna na event ko za su interview ko za su wani abu saboda ya ga ina iya daukan hoto a hankula muna tare da su har shi ainihin mai mujallar ibrahim sheme ya bani shawara ya ce ya kamata ba harkar hoto kawai zan yi ba ya kamata tunda na iya ɗaukar hoto in zama photojournalist to ya introducing ina to journalism da irin shawarwari da yake bani da kuma wasu abubuwa sannan kuma da waɗanda na samu a cikin harkar su suna ɗan nuna min wasu abubuwa na fara photojournalism amma gaskiyar magana ni ban yi mascom yadda ake cewa 'yan jarida suna yi ba sha'awar abun da yadda na ga abun da kuma shawarwari da irin ake bani musamman a shafa da shi ibrahim shehu da su ne na fara haɗuwa da su. To haka yake sai kuma mu tafi zauren matasa. Ah, zauren matasa zai yi ban kwana da matasan kasuwar. Eh? <laughs> Zane ka ci taliya tukun mai romo. Eh, oh, to, to, bismillah. <laughs> Yawwa. Halima Abdullahi tana tare da malama Nafisa a yau ma. Gashi kuma ga dukkan alamu ta tanadi kayan girkin da za ta yi mana a wannan rana. Masu sauraro da kunnuwan ku ji me ta tanada kuma me za ta dafa mana. Za a yi jalof ɗin taliya ne. Wato dafadukan taliya. Eh, kin ga dai gashi yanzu kina gani mhm. na tanadi tumaturi na kaɗan da attarugu da albasa ga su. Ga kuma alayyahu na mai dama na gyara shi na wanke shi. Eh gashi. Eh, ga busasshen kifi na kuma kina gani na ɓaɓɓare shi. na sa ruwan zafi mm. na gyara shi mm. Shi ma na aje a gefe ga kuma kayan ƙamshi su citta kanunfari mm. su masoro haka eh. Su ma na daddaka su eh da gyaɗar ƙamshi eh. na ɓare ta na daka da farko dai na samu kayan miyan nan ga su da shi na gani ga shi na zuba su a tukunya na saka ɗan manja eh. ga shi kina gani ina soyawa to gashi dai kayan miya na sun soyu mm. sai in kawo ruwa mm. sai in zuba daidai yadda mm. zan dafa taliya ga ruwa na dai kina gani na zuba eh. to in ya tafasa ruwa na eh. sai in ɗauko kifin nan sai in zuba shi da sinadarai masu sa girki ɗanɗano mai daɗi na'am ga kuma gishiri na ga kayan amshin nan duk na zuba eh. to ya tafasa ruwa na eh gashi ruwa na ya tafasa to ga taliya ta kina gani mm. na samu taliya ta na kakkarya ta na zuba a cikin ruwan nan na juya mm. ta irin wannan taliya ta leda kaɗai za a iya yi ko za a iya yi da irin taliya ta fulawa wacce mu ma ake yi haka za a iya sosai ma kuwa eh, ga kuma kori na na zuba mm. wato shi ma sinadari mai ƙara ɗanɗano eh na rufe kin ji ta dan fara kamshi taliya ta mm. to wannan alayyahu gashi kina gani mm. da na gyara eh. taliya ta ta kusan dafuwa mm. gashi tana ta kamshi kin ga zan dauko wannan alayyahu zan zuba gashi na zuba alayyahu eh. shi ma na juya na juya shi a hankali sai mu dan rufe gashi kin ga na rufe to bayan mintuna ɗaya biyu zuwa uku haka alayyahu na ya dahu saboda baya son wuta sosai Eh, wato shi alayyahu ba a son a ba shi wuta da yawa eh to kin ji dai girki na har a makota za a iya jin kamshin shi to malama nafisa To Malama Jamila da Halima Jimrau kun ji dai abin da matashiya Nafisa ta ce girkin ta ko a makota. To kuma dai ina fatan kun nemi farantanku da cokula domin jin yadda wannan taliya mai ɗan roma-roma ta kasance. Halima <laughs> Abdullahi ta laihi ta ce Halima da eh, Jamila ba ta Halima Abdullahi kuma gashi ne nisan tun abinci kafin ma a ci <laughs> Halima Abdullahi har da eh. Usman da Mahamud eh, kin san mamun na kan ce mai in zaka dafa taliya sa mata ruwan ruwa saboda sai dadin sha <laughs> ya ce ai shi ba za ka ba mu kandas ba na faro da na matasa ba yau wato sai ina yanzu yau wato sai mu tafi zauren matasa din sai dai yau za mu yi ban kwana ne ko kuma mu ji ban kwanar da tattaunawar masu kasuwar waya ta kasance tare da shi kwari a cikin wannan hirar. To Yunusa duk da cewa kuna cuɗenin cuɗe ka a harkar ku a cikin gida a ƙungiya kuma ana ɗan samun abubuwa nan da can. Ya magana hukuma ba? Kwarai da gaske al'amuran hukuma ta shigo musamman lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau a Kano cewar an tashi masu harkar waya a Post Office Road. aka nema musu guri a farm center inda muke yanzu kenan so duk da cewa gurin ya yi karanci kwarai da gaske sannan kuma akwai buƙatar maganar wutar lantarki wadda ita ce babbar ruhin wannan harkar minti ɗaya mai harkar waya ba yi ba babu wutar lantarki kuma abin da zan gaya maka na bakin ciki shine a yanzu wannan kasuwar tun daga lokacin gwamnatin shekaru har yanzu wutar lantarki ba taɓa shiga gunnan ba ko na minti ɗaya wannan mutanen masu wannan harkar su suke samarwa da kansu ko ta wace irin siga dai saboda kaga ana raba daidai kenan da abin da ka samu da wutar lantarki to amma eh, gwamna a wannan bangaren gwamnati ba ta shigo ya batun ba da horo misali kai a wurin mai gidanka ka koya gwamnati ta fito da wani tsari na cewa bara a samu ku da wurin training a samo misali waɗannan kamar mai gidanka ɗin da ka koya a ce to ga yara kaza koya musu tunda dai magana ake ta samar da aikin yi ga matasa? Wannan kwarai da gaske a wannan gwamnati da take ci a halin yanzu ta mai girma gwamna Rabi Kwankwaso ta yi wannan yunkurin. Mm. Kasancewa sun san cewar lalle duk wanda ka gani da mutum uku a kusa da shi akwai wanda su biyun nan suka koya. To sun yi wannan yunkurin sun shiga an haɗa gwiwa da ƙungiyar masu gyaran waya da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta ta cibiyar kimiyya da kwamfuta. mai suna sitan mm. to gwamnatin kano ta ɗauki nauyi ta kwamishinan eh, ma'aikatar ciniki aka yi wannan shirin sau ɗaya na koya matasa gyaran waya kuma alhamdulillah sun ba da kokari duk da cewa abubuwa na gwamnati da kuma halin siyasa yakan shigo to amma dai wannan yabawa ne da cewa wannan sana'a ce da gwamnati shigo na a koya wa waɗansu to abin da muke so shine a zo a yi tsarin da ike na tebur wanda ba na siyasa ba na hukuma a yi wurare daban-daban wannan kasuwar ta ciki guri ne wanda ake bukata mai fili wanda za a kawo wa wane mutum kaza ya koya musu ya sallame su a samar da wani tsari wanda gwamnati ta fi kowa sani duk da cewa wancan abin da gwamnati ta yi da a ce an dore an ci gaba da yi a yi da alhamdulillah abin da zai faru da ba za a yi korafi da yawa ba magan yanzu kuna wannan cinikayya na, ita waya kuma ga abin da yunusa da ibrahim suke faɗa wai ko kuna hula da wasu kamfanoni ne misali ko kuma a kawai tsari kuke nan kun dan tattara kuɗin ku shikenan ku tafi china ko dubai ko kuma wata kasuwa a lagos ku je ku sayo ku kawo kano to alhamdulillah kamar kasancewar wannan tambayar da kai muna yi farin ciki da ita muna da hanyoyi da dama da muke samun misali a wannan wayoyi haka na farko dai akwai hanya ta da ke na gama muna siyar sabuwa muna siyar sakan hannu akwai hanya ta mutum in yana da waya yana so zai canja wata zai zo ya kawo mana wanda yake mu kuma kamar ka faɗa a baya muna da kungiya ta nan famsanta wadda take alhaji umar isa dan fulani shine shugabanta kuma shi a matsayinsa na ciyaman ya ja mana kunne akan cewa duk mutumin da zai kawo waya wajen mu mu siya to mu tabbatar mun siya ta da receipt mun tabbatar da kuma mun gwada ta saboda ya zama kare ya zama da mun siya ta da larura kuma mun zo mun siya da wani a matsayin mun cuce shi to da akwai irin wannan abubuwan sannan bayan wannan hanyar da muke siyan ita wayar a hannu to kuma akwai yadda muke zuwa akwai manyan diloli wanda suke fita kasashen waje su su je su in suka so su zo su a wajen su kuma mun kuma mu siya hanya kaga ta bi kenan bayan wannan hanya kuma akwai hanya da kuma muke yin oda mu kanmu direct wanda a internet zamu ga tallan waya kamar yadda na gaya ma a baya muna yin bincike to zamu ga tallan waya a internet

to wannan kamfanin da mu aika da mu saba huda masa kila mun taɓa mun yin huda da shi kuma lokacin farko ne za mu kasada wani lokacin kasada muke mu tura kuɗin mu kuma sai ga an kama na kayan wani kuma dama mun saba ana yi har kasuwa za ga an kama ta bangaren hanyar sadarwar ta DHL nan da ake yi suna kawo mana to amma tunda kaman za a iya cewa Kano za ta zama ɗaya daga cikin cibiyoyi da ake hada-hadar waya nan suke karbuwa akwai eh, wani kamfani kaman da wannan abin ya ja hankalinsa ya ga cewa ya kamata kamata ya zo nan ya yi wani abu wanda eh, za a fi yi na hulɗa ta ƙul da ƙul misali tsakanin ku da shi? eh to a gaskiya kamar da ka faɗa ma jagororinmu na ƙungiya ta kasuwannin ta waya kan gaskiya suna yin ƙoƙarin yunƙurin yin hakan a yanzu dai wannan abin babu shi a ƙasa to amma ana ta yunkuri da kawo abubuwa an tuttura an tuttura wasiƙu ga irin kamfanuka manya na ƙasashen waje kamar irin su kamfanin Nokia haka da kuma kamfanuka haka irin na su Sony Ericsson da suke a baya wanda ke sun dawo Sony kawai to duk shugabannin mu su neman alwashin cewa suna so za su samu kyakkyawan contact da su har in ta kama ma za su je har can ƙasa su kai musu ziyara su ga wacce hanya za a kawo a sauƙa mana wanda za mu rika samun waya mai sauƙi ta hannun kamfani direct da akwai wannan abubuwan ana yi ibrahim kuna ci aikin nan na hulɗa da gyaran kwakwalar kwamfuta ko kuma waya yawanci akwai takwarorinku da suke sashen kudancin ƙasar nan musamman Legas. Mm-hmm. za mu dinga ci ji a labarai ko a talabijin mu gani an ce kamfani kaza mai hulɗa da eh, kamfanin sony ko wani kamfani da yake hulɗa da sha'anin fasahar sadarwa mm-hmm. ya kawo tallafi ma wasu masu gyara ko masu cinikayyar waya a Legas misali wai ya aka aka bar ko yan Kano a baya ne a wannan fuskar wallahi wannan tambaya mun daɗe mana yin ta har yanzu ba mu da wata ansar ta to abin da dai za muke gani shine ko akwai wasu abubuwa da muka rasa wanda hakan ya rasa zuwa gare mu watakila kuma an tashi dai abin ba zai wuce na rashin wutar lantarki ba tunda duk abin da ake yi dinnan ana yi anan kuma duk abin da kake tunanin za a yi wa waya abin da ya kama aikin su shi Ali Nusa ne na hardware ko abin da ya kama na bangaren mu software domin cikin mu akwai wanda suke tafiya America dan bincike kawai kadai bincike ya kai su to ana yi ba abin da ba a yi to ba san menene ya hana wayannan abubuwa zuwa nan ba gaskiya akwai wata alaka ne tsakanin ku da masu gyaran waya ko hulɗa da harkokin waya na Lagos misali gaskiya da dai an yi wannan alakar amma a yanzu babu wani abin da yake haɗa mu da su sai dai in ka san wani ku yi zamanci duk abin da muke yi muna samo shi ne ta wasu hanyoyi daban amma babu wata alaka sai dai kawai ta ana zaune a ƙasa ɗaya ko kuma wani abu ya fara tsakanin ku wata alaka kyakkyawa amma alakar aiki da aiki gaskiya yanzu alhamdulillah komi muna yi duk abin da muke da ina nufin da kuna alaka da juna mewa za ku iya gano cewa me yasa irin waɗancan kamfanoni suke ba su tallafi ko suke zuwa su yi musu jagoranci a wasu abubuwa mm. ko kuma me yiwa wannan abin ne ba ku da shi wakila ba ku yin wannan binciken dan ku gano no muna yi amma abin da nake da tunani ni a kai shine abin da na gaya ma na farko akwai matsalar wutar lantarki kuma na biyu maybe Legas ko suna da ruwa ne bayan wannan kuma manyan su da gwamnatin su suna tsayawa akan al'amuran su na kasuwancin su wanda mu a yanzu a nan bangaren akwai ɗan karancin haka din da na furta a tana wasu kun san cewa zamani ya kawo mu lokacin da ake iya hada aikin jarida da sana'a a samu kuɗin shiga har ma a samarwa wasu aikin yi Ga Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Wato shi wannan abin na entrepreneurial journalism ba wai ya wani jimawa ba ne. lokacin da aka kawo intanet a shekarun 1990 lokacin da intanet da ya zamanto ya watsu ba lokacin da aka fara wannan tunani din musamman ma lokacin da aka samu wannan manhaja ta web zero wato abin ne da ake magana interactivity wato in faɗa ka faɗa a aikin jarida a intanet to shi ainihin tsarin aikin jarida wadda muka sani wato abin da ake kira traditional journalism na ji a ɗauko rahoto kai aikinka a matsayin ka na jarida kawai ka ɗauko rahoto ka kawo shi a yaɗa shi zancen ya wannan gidan rediyo ko gidan talabijin ko gidan jarida suke samun kuɗin su wannan ba ka da shi wanda masu wannan su suna wani bangare daban ne to amma abubuwa ya suka fara yin yawa yadda yake ainihin tafiyar da gidajen jaridu ya fara yin wahala musamman ma lokacin da shi intanet din na ya zo to sai gaba ɗaya canza ainihin tunanin mutane game da aikin jarida sai aikin jarida ya zamanto wato ya zamu yi ne mu yi aiki sannan kuma mu nema wa wannan gidan jarida din kuɗi ta inda wannan abun ya samu asali kenan ba za a iya cewa ga wai shekarun da ya fara ba amma muna kyauta da zaton cewa abun ya faru ne tsakanin shekarun alif da shida zuwa shekarun dubu biyu da biyu. za ki iya buɗe blog a intanet na farko daman kai wannan naka ne kai kana yin shi ka san kana da wannan ilimi ɗin abin da za ka fara yi shine ka fara sa shi a wannan blog ɗin. sannan kana jan ra'ayin mutane kuma kana tabbatar da cewa suna zuwa suna karanta abin da kake rubutawa in mutane suka nuna sha'awansu ga wannan tsari ko kuma wannan abin da kake koyar da su a wannan blog naka to wannan zai jawo su rinka faɗa mutane cewa ai ga wani wuri na in ka je wannan wurin ka karanta za ka samu ainihin hikimomi da dabaru na noman zamani da sauransu sai mutum yana yin wannan abin yana da yana bukatan haƙuri ne don duk mutumin da ya fara wannan abin zaki tarasa a lokacin da ya fara zaki ga mutum goma mutum ashirin ne suke zuwa ainihin blog din amma in ya zamanto lalle abin da ake sa wato content din wato abubuwan da ake sa a wurin yana da amfani sosai mutane sun fahimci amfanin sa za ga cewa a cikin lokaci kaɗan za ga mutum dubu sun fara zuwa dubu biyu sun fara zuwa dubu uku to in mutane suka kai dubu uku suna zuwa wannan shafi naka mutum zai taras cewa google za su tuntube shi cewa wannan shafin nasa ana so a sa shi saboda ya zamanto yana da wani kaso na ainihin irin tallace-tallace da google suke saboda mutanen da suke zuwa wannan wurin babban shi shine ya san yadda zai amfani da intanet wajen yada ainihin manufofin shi yadda zai jawo hankalin jama'a sannan kuma ya canza tunanin mutane game da yadda suka ga ake yin abu to ina gani inda ya mutum yana yin wannan insha Allahu zai iya haɗa wannan aikin jarida nashi da kuma wa'annan abubuwa na noma ko kuma wani abu da na kasuwanci mutane da yawa suna yin wannan abun nan musamman ma a kasashen turai amma dai a nan afirka gaskiya bai da yawa wato babbar maganar shine yanzu dai dole ne kowane ma ɗan jarida ya samu wannan ainihin tunani a ransa saboda a duniyar nan tana zawa kullum kuma tsarin aikin jarida yadda muka san shi a yanzu gaskiya ya kusa ya tafi ko ya bata ma gaba daya saboda koda daga ainihin wannan zaɓe da ya zo a najeriya na 2015 ya nuna mutane cewa lallai lallai ainihin traditional journalism ko kuma ainihin tsarin aikin jarida na na gargajiya a lokacin shi ba za mu yi cewa ya wuce ba amma dai gaskiya dole ne sai an zauna an sake nazarin yadda za a inculcating ainihin entrepreneurship a duk tsarin in ba haka ba kuma to yawancin gidajen jaridu da abin nan za su rushe. saboda haka duk wani dan jarida da yake sha'awan wannan aikin shine abin da farko da zai fara shine san yadda ainihin waɗannan abubuwa suke a intanet wato ya sa wa kansa ainihin son sanin yadda abubuwa na na wikis blog da sauransu suke da social media din nan a intanet in ba haka ba to za a bar shi a baya alhamdulillah hukumar kula da jami'o'i ta kasa wato national university commission tun daga shekara ta dubu da goma suka ainihin ba da umarnin cewa a duk tsarin koyarwa na jami'a ba wai ma aikin jarida ba dukka ainihin kwasa-kwasai da ake a jami'a a rinka sa wannan entrepreneurial journalism so saboda haka in kin zo ko da nan ainihin sashen mu na koyar da aikin jarida akwai bangarori musamman eh, na wato rubutun aikin abin nan rubutun rahotanni da tv production da kuma new media din wato abin da muke kira online journalism akwai abubuwan da muka sa a manhajan wanda yake koyarwa ɗalibanmu cewa ga hanyoyi da za su yi ba sai sun jira wani ya ba su aikin yi ba amma zahiri akwai a manhajan karatunmu yanzu akwai entrepreneurial uh, aspect wato wani bangare musamman na wadda ake koyawa ɗalibai yadda za su zamanto masu dogaro da kansu bayan sun kammala ainihin karatun jami'a. wayan da suka faro wannan aikin a nan najeriya kamar su omojiwa akwai linda ekeji da su Dele Momodu za ki taras abun bai samu karbuwa sosai ba saboda wato ainihin accessibility wato samun dama na intanet din abun ya fara karfi da aka samu mobile phones wanda suke da intanet a abun nan to wannan abun ya kara abun armashi amma har yanzu dai yana nan a bai samu ya zauna da gindinsa kamar yadda yake a ƙasan amurka ko kanada ba in kin bi duka irin waɗannan mutane musamman ma a nan arewa za ga cewa bai da ƙarfi sosai mutanen da suke da wannan tsarin wanda za a iya cewa tsari ne na entrepreneurial journalism gaskiya ban yi tsammani ma akwai ba saboda ban san wani wanda yake amfani da wannan yana samun kuɗi ba don babban maganan shine ka yi amfani da aikin jarida wajen samawa kanka ainihin abin yi sannan kuma ka sama wasu don shi entrepreneurial journalism gaba ɗayan shi ba wai magana aikin jaridan kawai ba ne ana maganan ne mutum bayan ya samu shi yana aiki da kansa sannan kuma zai iya ɗaukan wasu aiki kin san wato matsalan da aka samu shi a lokacin da ainihin samun aiki yi ya yi karanci yan jarida mutum sai ya kammala aiki abin nan karatun aikin jarida ko kuma yana aikin jarida amma kuma saboda yanzu duka gidajen jaridu suna maganan ya za su su rayu ta hanyar samo kuɗi sai ki tara duk mutumin da yake aikin jarida bai da wannan ainihin sense na neman kuɗi din sai ga ya kasa ya kasa zama a ainihin wa'annan gidajen jaridu musamman na gargajiya to sai kika mutane da suka fahimci wannan sai suka fara ainihin fito da wasu wani tsari wadda za su yi aikin jarida sannan kuma za su sama wa kansu ainihin kuɗin shiga sannan kuma su sama wasu ma aikin yi gaskiya a arewa mutanen da suke amfani da wannan basu da yawa sannan yawanci waɗanda zaki tara suke wannan ɗan ƙoƙarin ma mutane ne wanda yake yawanci suna da shafuka ne kawai na facebook da kuma twitter handle wanda kawai in sun samu labari yawanci kuma labaru ne wanda yake kin san yadda abubuwa suke a najeriya labaru ne wanda koma tabbatar da su ba ba kawai sai dai mutum ya buga su. Ga amsoshin tambayar mu jiya. Mu a Najeriya muna da wayewar kai da za mu iya yin kasuwa ta intanet, to amma matsalar ita ce rashin kyakkyawan shugabanci kuma babu wata hukuma ko kungiya da ke wayar wa jama'a kai ta yadda za mu ƙara fahimtar yanar gizo da kyau kuma babu tsaro daga gwamnati wajen kula da tantancewar dukkan wanda yake da sana'a ta harkar intanet ya tabbatar da cewa yana da kyakkyawar kulawa da tsaro a shafinsa saboda gudun azzalumai ko 'yan damfara don haka mu muna tsoron yin amfani da intanet wajen harkar kasuwanci kuma ga matsalar network ga tsadar data kamar za a kwace maka kudinka kyauta da zarar ka fara amfani da network sai ka ga network error. To amma idan za a gyara mu kuma za mu amince mu saka hannunmu cikin harkar don kuwa tana da matukar amfani da sauƙin koyo. Na gode, saƙo daga Ibrahim Abubakar Chelsea, unguwar Mani, Roni Local Government Jigawa State. To haka yake Jamila shi kuwa Usman Shitu mahuta cewa ya hakika mu matasa za mu iya yin amfani da kafofin watsa labarai na gargajiya irin su gidajen rediyo da talbijin da kuma jaridu waɗanda aka kafa don kasuwanci sannan mu gina shi a kafofin watsa labarai na zamani kamar shafukan sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Google Plus da dai sauransu da farko ya kyautu a wayar da kan jama'a ko kuma 'yan kasuwa da ke sha'awar ko buƙatar wannan kasuwanci ta hanyar amfani da gidajen rediyo da talabijin da jarida da kuma bayani dangane da yawan jarin da ake buƙatar a zuba a wannan kasuwanci da kuma bayani dangane da yadda mutum zai iya shiga kasuwanci har ya samu riba na irin wannan kasuwanci har inda yake ba tare da shan wahalar yawo ko zirga-zirga nan da can ba. To Usman sai kuma sako na gaba daga Malam Suleiman Aliyu ya ce, A gaskiya abu ne mai wuya a ce za a kafa kasuwanci ta hanyar rediyo ko talabijin, amma ana iya yin tallace-tallace ta hanyar rediyo ko talabijin dalili kuwa shine yanayin yadda duniya ta lalace harkar kasuwanci yana buƙatar sirri. Man saurare mun kawo karshen shirin kuma kamar yadda aka saba Jamila, mecece tambayar mu ta yau? To, kun san cewa kuna da ikon dawo da waɗanda kuka zaɓa gida idan ba sa muku abin da ya kamata? Wato 'yan siyasa kenan. Usman. Mm, wato bayan an zaɓe shi ya tafi ya fara gabatar da al'amuran mulki sai kuka ga bai yi abin da ya dace ba wanda kuka zaɓe shi akai kuna iya rubutawa ku nemi a dawo muku da shi to ta yaya? To muna jiran amsoshinku. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi musamman ma 'yan jarida sun ƙaru kuma sun anhwana da bayanan da suka ji kuma za su fara tunanin haɗa ƙwarewarsu ta aikin jarida da sana'a domin samun kuɗin shiga da kuma samarwa wasu aikin yi. Ƙarshen shirin kenan sai gobe laraba da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Usman Ahmad Kabara. Da waɗanda suka haɗa mana sauti tafarra girma tafarra da Daniel Brown da kuma injiniyar mu wadda ta taimaka Nashwan Kale. Ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobawar haka na Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.